assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau bi ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin jawami'ul fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da talatin da uku ko da hudu ko? na ɗari da talatin da hudu na'am na mazuci bismillahi rahmanu rahim wato kyakkyawan misali ko kuma misalai na ainihin tsantseni na mutanen kirki su salihai Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu hikaya an shafsai fi man qablana dangane da wasu mutane guda biyu wa'inda suka zo gabanin mu a an ta shafa fil ard da suka yi tsantseni ga wani abu da suka gano shi a ƙasa an gane sun yi tsantseni ga wani abu da suka gano shi a ƙarƙashin ƙasa wato sai wani mutum ya siyi wani fili daga wani mutum sai shi wannan mutumin da ya siyi ainihin fili sai ya ga zinari a filin an gane yana cikin haka fili zai yi noma kawai sai ya ga zinari a wannan filin sai shi wannan wanda ya siyi filin sai ya ce kun zahabak anni ishtaraitu minkal ard yace ka karbi zinarinka daga wajena domin na sayi fili ne a wajenka na sayi fili ne a wajenka ban sayi dinari a wajenka ba ni ban sayi dinari a wajenka ba shi kuma wanda yake da fili sai ce inna ma bi tukal ard kuma fiya kawai na siyan ma da fili ne da abin da ke cikin filin ni ba ruwana na siyan ma da fili da abin da ke cikin filin ana ta jayayya wai an gani kowa yana jin tsoro ya ci haram mutane sun yi dariya sun ga dadan najeriya ne nan take zai amshi an gani don kusan cewa akwai mutane masu tsantseni ko mutane da suke da ɗabi'a ba irin namu ba da za mu yi koyi da irin wannan ɗabi'a da an samu alkhairi mai yawa a najeriya abin da ke damun najeriya shine kowane ɗan najeriya mafi yawa kan shi yake so duk wani abu duk wani jifa in ya in jifa ya kauce daga gare shi to ya samu uban kowa shi dan Najeriya kenan an gane in har zai samu wadata to shi babu ruwan shi koda kowa zai rasa kuma zai iya yana son ya samu wadata koda ba hakkin shi bane an gane to kaga wannan bawan Allah shi a nashi tunanin ya sayi fili ne kawai kudin ba nashi bane shi wanda ke ni a sani na na sai ma da fili babu ruwa na da abin da zaka samu suna ta jayayya suna ta jayayya kan wannan al'amari kuma jayayya bai zafi ba na kowanne daga cikinsu ya yi tsantseni daga karɓar zinari kowa na ganin iya karɓa bai kyauta ba to sai suka kai ƙara zuwa ga wani mutum zai to abinda za a yi yanzu don a raba gadama a kai ƙara zuwa ga wani mutum adili duk abin da ya hukunci shi kenan to sai shi wannan bawan Allah sai ya yi mamakinsu sun kawo ƙara zuwa gare shi to sai ce musu shin kuna da 'ya'ya? sai ɗayan ya ce ni ina da ɗa namiji ɗayan kuma ya ce ni ina da ɗiya mace to sai wancan bawan alƙalin sai ce to ku aurar da wannan Ah, ku aura ku aura ma ku aura ma wannan yaro ita wannan yarinya sai ya zama to kun samu alaka dukan ku gaba ɗaya sai ku fa'idanci da wannan zinari shikenan kawai sai ku ciyar da wannan zinari daga gare shi kuma ku yi sadaka daga gare shi Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisin abu firdaus ya ce ya laita shiri lau an na tulabar ilm fi asari na haza ya kai can ilimi na da a ce ɗaliban ilimi a wannan zamani namu a ce sun yi riko da wannan hadisin sun ɗabbaka shi fi alamin waƙi a cikin duniya na ainihin hakika a ɗabbaka shi a aikace yaya rayuwa zai kasance da za a yi haka a ce a samu mutane masu irin wannan amana ɗin wanda kowanne yana tsantsenin cin haram yaya rayuwa zai kasance yaya sakamakon zai kasance ga al'umma na'am wallahu musta'an kadalika rasuluna muhammadun alaihi salatu wassalam haka nan manzon mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatawarra'u an ya kasance yana tsantseni daga cin dabino dabinan da ya gani a cikin gidansa yana cin tsantseni sai jikansa alhassan radiyallahu anhu sai ya ɗauki wani dabino daga cikin dabinan sadaka sai ya sanya wannan dabino a bakinsa idan annabi ya ce wato tofar da shi shi. amma alimta annana la na akulu sadaka shin baka sani ba cewa lalle ba ma cin sadaka ba ba ma cin sadaka to amma karamin yaro jariri ya ci sadaka yayi haramun ne ai shi ba mukallaf bane amma kuma duk da haka manzo Allah ya hana saboda tsantseni ba wai dan yaron yayi laifi ba eh sai na ce a cikin wannan hadisin fawa'idu jamma akwai fa'idoji masu yawa daga ciki akan hanya na misali ba iyakan cewa ba wato hana ƙaramin yaro ko cika daga ɗaukan abin da bai halatta gare shi ba in ka ga ƙaramin yaro ya aikata wani abu wanda bai halatta ba ka hana shi ko kuma ɗaukan abin da bai halatta ya amfani da shi ba ma kaunil walad awal hafi gairu mukallaf duk da kasancewan yaron ko wannan jika ai ba mukallaf bane ko ko da ya aikata a wannan lokaci ba a cewa ya aikata haramun amma dai kana so ka tarbiyyantar da shi akan ya saba da halal tun yana karamin yaro sannan akwai wani hadisi daban kuma da yake nuni akan tsananin kyankyani na manzo sallallahu alaihi wasallam huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa lallai ni nakan juya zuwa ga iyalaina sai in samu dabino ya faɗi kan shimfiɗa na ga dabino nan ya faɗo kan shimfiɗa na fa arfa'u sai in dago dabinan li akula ha dan in ci dabinan ya ban sha'awa sai in dauko shi dan in ci in ji manzo sallallahu alaihi wasallam sannan sai in ji tsoron kada dabinan ya zama na sadaka sai in fasa an gane ko kaga wannan saboda tsantseni da zai ci wannan dabino tunda bai san dabino ko na menene bane babu laifi ma gaba an na la nas'alu an abin da ya koya a gare mu ba ma tambaya game da shi tunda dai ban san dabinon ko na menene ba ne. zan iya amfani da shi amma a babu tsantseni sai mun za Allah ya nisanci abin yace ina jin tsoro kada ya zama to na sadaka na'am wa fi sahih bukhari ko ya zo cikin sahih bukhari lallai Umar dan Khattab arba alaf fi arba'atin hakika Umar ya yanka albashi ya yanka wato fansho da gratuity ya yanka ga muhajirin na farko yana duk shekara ana ba su dubu hudu ana ba su dinari dubu hudu fi arba'atin mutane hudu aka yanka ma wannan wa da libin umar salasa ala wa kamsa mi'a sai ya yanka ma abdullahi bin umar za a ringa bashi ɗari uku da dubu ɗari biyar za a ringa bashi dubu uku da ɗari biyar kaga an rage mishi nawa ɗari biyar alhali shi ma ya cancanta an gane faƙila lahu ya ka cewa umar radiyallahu anhu ai shi ma abdullahi dan umar danka shi ma yana daga cikin muhajirun ai shi ma ya kamata a bashi dinari 400 ne ko dirhami 400 me yasa ka tauye shi daga ainihin dubu hudu ya abin da ya sa na tauye shi inna ma hajara bihi abuwahu wato shi iyayensa ne suka yi hijira da shi da annahu kana da ifan domin lokacin da aka yi hijira shi jariri ne yana da rauni karamin yaro ne shi ba daidai yake da wanda ya sha wahala ya yi hijira da kanshi ba an gane kaga wannan tsantseni ne na da ba san gane da ya ga dama ya ba shi dubu hudun ba mai cewa mai yasa amma saboda tsabin adalci na umar da kuma tsantseninsa sai ya tauye wa abdullahi bin umar so lokacin da ake hijira bai da wayo an dauke shi ne an kai shi ba wai wayan shi ne ya kai shi zuwa ga hijira ba shi yasa ya rage mishi na'am kaga shi addinin musulunci ya san da idan mutum ya gwagwarmaya a cikin rayuwa ya taimaka ma addini lokacin da babu shi to idan wadata ya samu a saka mishi an gane wannan maganar fansho da gratuity tun a zamanin musulunci aka saba da shi sojoji wanda suka yi yakin badar suka yi yakin uhudu suka yi kaza suka yi kaza to duk shekara akwai abin da ake yanka musu har sai sun bar duniya na'am ya zo cikin sahihi kuma Lallai ya kasance abubakar radiyallahu anhu yana da wani bawa wato shi bawan yana fitarwa ainihin abubakar da haraji abubakar ya yanka mai haraji in ya je ya yi aiki ya dawo kama a ce in ka samu ɗari ka kawo mu ɗari biyu to duk sanda yaron ya yi aiki in ya samu kuɗi sai kawo abubakar haraji ya kasance abubakar radiyallahu anhu yana ci daga cikin harajin wannan bawa din to wata rana sai wannan bawa ya zo da wani abu sai abubakar ya ci wannan abun sai shi wannan bawa ya ce ya kai mai gidana ko ka san ko menene wannan wannan abin da na baka na nama a cikin kwano ko ka san menene shi sai abubakar ya ce menene shi yace na kasance na yi bokanci ga wani mutum ne tun a jahiliya kafin zuwan musulunci na yi masa bokanci kuma ni ba wai na iya bokanci ba ne cuwa-cuwa ne kawai na fatan gani. to shi bawan yana ganin kamar ya ci halal tunda ba wai bokancin ya yi ba ya yi na ne ya yi ma mutumin wayo sai mutumin ya samu cin nasara kuma sai mutumin ya ɗauka cewa bokancin da ya ci shi ne sai mutumin ya zo ya kawo kyauta ya ba wannan bawa ɗin na face ni na masa kowa na na yaudare shi ne wato sai ya gamu da ni wata rana sai ya ni wannan kyauta ɗin fa hadha a Kanta, minhu wannan shi ne abin da ka ci daga gare shi ya kai mai gidana ya ce wa Abubakar radiyallahu anhu da kana Abubakar ya fa adkhala ba fa akala bane ko ko gyara sai abubakar radiyallahu anu sai ya shigar da hannunsa sai ya amayar da duk abin da ke cikin cikinsa an gani ya tura hannu a bakinsa ya amayar da mai duk abin da ke cikin cikinsa har aka ce masa aka ce masa yana mukalla Allah ya maka rama. wai duk wannan gaba daya saboda ɗan naman da ka ci na wannan ya ce wallahi da a ce wannan nama ba zai fito ba sai da hanjin ciki na wallahi da sai na fito da shi saboda na ji manzo sallallahu alaihi wasallam na cewa kullu lahamin nabata bil haram nalu aw fannaru auladi duk wani nama da ya tsiro da haram to wuta shi ya fi dacewa da shi insha Allah sharhu sunna lil imam al-barbahari بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل هذه الأمة والأمم كلها بعد da kuma al'ummomi gabaki ɗayansu bayan annabawan Allah iran Allah da amincin Allah ya tabbata a gare su gabaki ɗaya fiyayyun wannan al'umma ɗin da sauran al'ummomi bayan annabawa shi ne wa shine abubakar sa'annan umar sa'annan usman haka aka ruwaito gare mu daga abdullahi dan umar radiyallahu an yace mun kasance muna cewa alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan gaba gare mu tun annabi na raye sallallahu alaihi wasallam muna cewa muna cewa lallai biyayyen mutane wanda ya fi kowa daraja bayan manzo sallallahu alaihi wasallam sai mu ce abubakar ne ya fi kowa sannan umar sannan usman falayin kiru kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana jin wannan magana baya karin shi haka sai wannan ya zama to sunna ta an faɗa a gaban manzan tsira sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya tabbatar da shi kenan da ba da ce kuskure ne ba da sai manza Allah ya sauri ya gyara ya ce wannan magana naku akwai kuskure wanda ya fi daraja bayan manzanni da sauransu shine Aliyu أفضل القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي أينجين قرنوني shine karni wanda aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin sa sa'annan sai masu bin su sa'annan sai masu bin su sune tabi tabi'in wa'annan karnoni guda uku sune ake kira al-qurunul mufaddala karnoni abun fifitawa daga Allah subhanahu wa ta'ala. Wato fiyayyen ƙarnoni wanda aka fifita su ne sahabbai radiyallahu anhu. Sannan su ma sahabban su kansu suna fifitan junansu. Yau, a cikin sahabbai wanda ya fi su falala shi ne Abubakar Nisiddiq radiyallahu anhu. wanda wanda shine ya fara yin imani da manzo sallallahu alaihi wa sallam farkon zuwansa wa azarahu wa dafa'an kuma wato ya taimake shi wato ya karfafa shi kuma ya bashi kariya an gane shine farkon wanda ya fara yin imani farkon wanda ya fara taimakon manzo sallallahu alaihi wa sallam farkon wanda ya fara bashi kariya Shi ne farkon wanda ya fara ciyar da dukiyansa wajen taimakon addinin manzo sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya lizimci manzo har ya rasu. An gane ko bayan duk wannan gudunma wanda ya bayar ya lizimci manzo sallallahu alaihi wasallam kuma har Allah ya ɗauki ransa. Sannan kuma ya jibinci shugabanci bayan manzo ya rasu wa kama biha a azama kiyamin ya tsayu da wannan shugabanci mafi girman tsayuwa kuma Allah ta'ala ya tabbatar da addini ta hanyarsa sabbata Allah bihi Allah ta'ala ya tabbatar da addini ta hanyar Abubakar radiyallahu anhu wanda da ba dan shi ba da mutane da yawa ba su bauta wa Allah subhanahu wata'ala ba a lokacin da manzo Allah ya rasu kamar yadda muka sani mutane da yawa sun yi ridda wasu ma sun hana zakka wasu ma sun bar musulunci ga baki ɗayansa na'am wato diga digan mutane sun girgiza diga digan mutane sun girgiza da rasuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam a lokacin nan da mutane suka girgiza suka yi ridda suka bar musulunci sai Allah ta'ala ya tabbatar da abubakar radiyallahu anhu irin tabbatarwar dutse kowa da ya san dutse irin yadda yake tabbata dutse in ya tabbata ko motsi baya yi to a lokacin da mutane sun hana zakka wasu sun yi ridda sun bar musulunci abubakar radiyallahu anhu ya tabbata har ya zamanto ya yaƙe su har ya zamanto ya dawo da su cikin addinin musulunci har ya zama to al'umma sun tabbata ta hanyarsa kuma ya dawo da ainihin masu rida da kafirai zuwa musulunci sai abubakar ya kafa musulunci bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam su matuwafiya wa dufina sannan sai abubakar radiyallahu anhu ya rasu aka binne shi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi abubakar abokin manzan Allah ne a raye da kuma bayan ya rasu an gane abokin annabi ne bayan annabi na raye kuma abokin annabi ne a lokacin da ya rasu sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne abokin manzan Allah a cikin kogo lokacin da manzan Allah zai yi hijira babu wanda ya bi manzan Allah daga cikin sahabbai sai shi ya ce yana so ya bi annabi da daɗi babu daɗi in annabi ya rayu shi ma ya rayu in annabi ya rasu shi ma ya rasu haka ya tafi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama to kafirai suna ta neman su manzon Allah ya boye a cikin kogo tare da Abubakar radiyallahu an an gane ai lokacin da ya boye kafirai suka zo suka fi sawu kuma wato wannan sawu ya kai su zuwa ga wannan kogo suka ce ga mabiyarin jayin zato suna ji cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar suna cikin wannan kogo din sai ya zama sun tsaya suna kallon wannan kogon wanda wasu malaman tarihi sun ce a wannan kogo sai ya zama to gashi nan dai sawun kafirai ya kai wajen amma sai aka samu yanar gizo-gizo sai lullaba kogon da kuma ainihin wato kurciya to sai ya zamanto ainihin su su ainihin kafiran kace tunda aka ga yanin gizo gizo a wannan waje da kurciya ya nuna wannan waje akwai natsuwa kuma ya nuna wannan yanin gizo gizo ya nuna wannan wannan waje da daddan waje ne babu wanda ya shiga cikin wajen sannan kurciyan ya nuna cewa akwai natsuwa inda babu natsuwa babu yadda za yi kurciya ta tsaya wajen har ta yi kwai an gane to wasu malaman tarihi sun kawo wannan a matsayin mujiza na manzo sallallahu alaihi wa sallam to amma abin da ya tabbata ta bangaren isnadi malamai suka ce bai inganta ba an gane ko wannan tarihi na ainihin gizo-gizo da kuma tarihi na ainihin kurciya da ta kwai a wajen bai zo da isnadin da ya inganta ba an gane almuhim dai wato su kafiran sun bi sawu kuma sun zo wajen amma Allah ta'ala bai ba su iko wato su leƙa cikin su gani ba Allah ya bada wani irin kariya ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani mawaki ke cewa wiqayatul lahi agnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an alim min al cewa kariya ne na Allah wanda ya wadatar daga ninkin baninkin na ainihin sulke da kuma madaukaki daga cikin tsaunin nuka. Allah ya ba annabi kariya na musamman an gane ko a wannan lokaci to shi ne Allah ke ce mana cikin alkur'ani illa tan suruhu faqad nasarahu Allah idan kun ki taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam to hakika Allah ya taimake shi iz akhrajahu allazina kafaru thaniya sunayn lokacin da kafirai suka fitar da shi yana na biyun mutane biyu shi na farko abubakar shine na biyu yana na biyun mutane biyu iz huma fil lokacin suna cikin kogo an gane lokacin suna cikin kogo abubakar radiyallahu anhu ya fashe da kuka hankalin shi ya tashi an daga ce ya abubakar bai faru abubakar ya ce ya rasulullah law anna ahadahum nazarata ta taqadamaihi al-absarana ya rasulullah da a ce ɗaya daga cikin su zai duba ƙasar diddigen sa wallahi da ya gan mu sai annabi ce ya abubakar ma zalluka bi ithnain Allahu salisuhuma ya kai abubakar menene zatanka ga mutane biyu wanda Allah ne na ukun su kwanta da hankalinka babu abin da zai faru Allah zai babu kariya an gano wani ko to shine yake cewa izu ma fil gar iz yaqulu li sahib iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana lokacin da yake cewa abokinsa kada kai bakin ciki lalle Allah yana tare da mu kaga wannan mahiya ce khassa a gane wanda ma'ananta inna Allah ma'ana bi ilmihi wa nusratihi wa ta'yidi Allah yana tare da mu da iliminsa da taimakonsa da kuma ƙarfafawa Allah zai taimake mu akan wannan al'amari an gane ku wa huwa abdalul umma Abubakar shine fiyayyen al'umma na'am sannan wanda yake biye masa a wajen falala shine Umar dan Khattab radiyallahu an wanda shine nabi daga cikin khulafa'ur rashidun sannan wanda yake bin shi ne Usman radiyallahu an sannan wanda yake bin su shine Aliyu radiyallahu an wa ardahum wa'annan su ne khalifofi guda hudu shiryayyu Allah ta'ala ya yarda da su Allah ya ƙara musu yarda kuma Allah ya yarda da su ga al'umma sai masailul jahiliya بسم الله wato yana daga cikin matsaloli na jahiliya wanda duk sanda aka samu irin wayannan sifofi to a san cewa lallai akwai jahiliya a cikin wayannan al'umma shine in aka samu al'umma suna cewa da wasu sashe na ayoyin Allah su ce mun yi imani da wasu sashe na ayoyi mun yi inkarin wasu sashe na ayoyi idan aka samu mutane irin wa'annan sai mu ce wa'annan mutane suna cikin jahiliya domin da a ce ba sa cikin jahiliya da sun yi imani da ayoyin Allah gabaki daya ya ayyuhal ladzina amanu dukhulu fis silmi kafa wala tattabi'u khudwatish shaitan ya ku wanda kuka yi imani ku shiga cikin musulunci ga baki ɗaya kada ku bi ainihin taku ko zambiya na shedan ashe kenan in ka samu wasu mutane suka ce mu gaskiya mun yarda da musulunci amma ba duka ba mun yarda da wasu ayoyi ba mu yarda da wasu ba ko mun yarda da wasu hadisan manzo Allah ba mu yarda da wasu ba to wayannan mutane suna cikin jahiliya na matsala ta arba'in da tara wato musu inkarin wasu sashe daga cikin ayoyin Allah ahalul jahiliya mutafawutun fi takzib bi la mutanen jahiliya sun fifici junansu a wajen karyata ayoyin Allah an gane wasu na karyatawa ga baki ɗaya wasu na karyata rabi wasu na karyata sulusi wasu na karyata wani sashi da ya ce. daga cikin mutanen jahiliya akwai waɗanda suke karyata ayoyin Allah duka su ce ba su yarda da shi ba wanda samsam ba su yi imani da wani littafi ba daga cikin littattafan Allah kamar irin yadda mushirikai suke ciki waɗanda ba su yi imani da annabawa ba jumlatan wa tafsilan ba su yi imani da annabawa ba a dunkule sannan ba su yi imani da su ba ala tafsil an gane ko to yanzu za mu iya alakanta wannan da wannan zamanin jahiliya na mutanen china jahiliya na mutanen russia jahiliya na mutanen japan jahiliya na mutanen india kaga wayannan ba su yarda da addini ba su suna ganin ma babu allah an gane wannan ayi suna ganin babu Allah ba su yi imani da mala'iku ba ba su yi imani da ainihin littattafai ba gabaki ɗaya ba su yi imani da shi ba to su ma za mu iya kiran mutanen china cewa lallai suna cikin jahiliya an gane nan kuma idan ana maganar jahiliya ba ana maganar wai rashin ci gaba na zamani ba mutane suna iya zamantowa sun samu ci gaba na zamani sosai suna da ilimin kimiyya da ilimin fasaha da ilimin tattalin arziki da ilimin ainihin tsaro suna da ƙarfin soja da abin da ya kama da wannan amma kuma a babin addini ƙauyawa ne so da idan mutane suka zamanto sun waye akan harka na duniya amma akan harkan addini ƙauyawa ne to wayannan suna cikin jahiliya ya alamuna zahiran min alhayati dunya wa hum wa hum wa hum anil akhirati hum kafilun haka ne ko ya alamuna zahiran hayata hayatid duniya sun san zahirin rayuwar duniya amma dangane da lahira fa sun rafkana an gane ko kaga da wannan kenan mutanen america da mutanen China da sauransu wanda suna da ilimi na ci gaban zamani amma sun jahilci addinin musulunci ba za a ce wa'annan suna cikin jahiliya an fahimci wannan ko na'am wato min babi aula ba sa imani da littattafan da aka saukar daga wajen Allah azza wa jal yawa daga cikin mutanen jahiliya akwai waɗanda suka yi imani da sashen littafi kuma suka ƙaryata sashi ko suka yi imani da sashen annabawa suka ƙaryata sashen annabawa kamar yahudawa da nasara kaga yahudawa yahudawa sun yi imani da annabawa tun daga zamanin annabi adam alaihi salam zuwa ga annabi musa nan suka tsaya suka ce su nan da imanin su ya kare an gane ko su sun tsayar da imanin su ne kawai da annabi musa ba su yarda da annabi isa alaihi salam ba ba su yarda da manzo ba sallallahu alaihi wa sallam kaga yahudawa sun ƙaryata manzanni guda nawa sun ƙaryata annabi isa alaihi salam sun ƙaryata manzanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine yahudanci in an ce mutum ba yahude ne shine yayi imani da annabawa gaba daya banda annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am sannan su kuma da sarafa su ne sun yi imani da annabawa gabaki daya har zuwa ga annabi isa nan suka tsaya ba su yi imani da manzanci annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to wannan shine abin da ya bambanta su da musulmi na'am ومن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه duk wanda ya imani da sashen littafi kuma ya kafirce wa sashen littafi to wannan daidai yake da wanda ya karyata littattafan gabaki daya an gane ko in ka ce na yarda da wasu littafai ban yarda da wasu ba to daidai kake da wanda bai yarda ba baki daya ko na yarda da wasu annabawa ban yarda da wasu ba daidai kake da wanda ya karyata annabawa ga baki daya Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya ce shin za ku yi imani da sashen littafi ko ku kafirce wa sashe zai yi haka menene sakamakon wanda yake aikata wannan daga cikin ku in ba kaskanci ba a cikin rayuwar duniya eh. su din nan ba sa yin imani sai da abin da ya dace da san ransu abin da ya saba ma san ransu ya saba ma ra'ayinsu sai su karyata shi saboda haka wato baya amfanin su zai baya amfanin su imani da sashen littattafai Iza kafaru bil ba'd al akhar idan suka ƙaryata sashi sauran sashen kai ko da aya ɗaya ne mutum ya ƙaryata yayi ridda mutumin da ya ƙaryata aya guda ɗaya daga cikin alqur'ani daidai yake da wanda ya ƙaryata qur'ani ga baki ɗayansa kai ko da wata kalma ce daga cikin alqur'ani yace bai yarda da ita ba wannan sunan shi kafiri wato wannan imanin baya isan su wa minhum man yaqul daga cikin sa akwai mai cewa lalle alqur'ani halitta ne eh akwai masu cewa qur'ani halitta ne lafazin alqur'ani da ma'anan shi duk halitta ne gabaki daya ko akwai masu cewa lafazin alqur'ani halitta halitta ne amma ma'anan shi ba halitta bane ma'anan shi tifan Allah ne eh masu cewa lafazin qur'ani halitta ne banda ma'anan shi wannan shine ra'ayin asha'ira idan muka ɗauki wannan ra'ayi nasu alƙur'anin da muke karantawa lafazin halitta ne ba maganar Allah bane ku fahimci wannan aiki saboda haka lafazin alƙur'ani ba halitta bane a lafazin alƙur'ani a wajen su asha'ira halitta ne kenan ba haka Allah ya saukar da shi ba ku fahimci wannan aiki kenan bi hadal itibar idan mutum ya rantse da alkur'ani lafazin alkur'anin nan yace ya rantse da wannan izu sittinin ya yayi shirka man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak an gane ko saboda su a wajen su sun ce Allah ta'ala baya magana da harafi ko sauti ko larabci ko ajamanci ko taqdimi ko akhir kaga alkur'ani kuma ai larabci ne alkur'ani kuma akwai taqdim akwai akhir Alƙur'ani kuma sauki ne misali saboda haka su suna ɗauka cewa wannan ƙur'ani da muke karantawa lafazin shi halitta ne amma ma'anan shi tana kiran shi kalamun nafi magana ne wanda yake tare da Allah a gari to yaya aka yi alƙur'ani ya fito idan Allah yana so ya isar da saƙon, Allah ta'ala sai ya halicci magana sai ya sa maganan a jikin dutse sai a ji saƙon ya fito kamar Allah ta'ala da yake so ya magana da annabi Musa sai Allah ya halicci sakon sai ya sa a jikin duri sina sai annabi Musa ya ji Allah na cewa ya Musa innani a innani an a innani an Allah la ilaha illa la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri wa inna sa'ata atiyatu la rayba fiha huwa inna sa'ata atiyatu akadu fiha litujza kullu nafsin bima tas'a ni ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun to yanzu kenan annabi Musa kenan wa yake bautawa eh wa yake bautawa tunda dai Allah ya halicci magana ne wannan magana dai ba magana Allah bane magana ne halitta ne halitta ne ke cewa Musa inni inni ana rabbuka ana alayk ni ne ubangijinka wannan muryan waye to umurnin wa annabi Musa ke bi umarnin Allah ko umarnin halitta halitta kaga halitta ne ke ce ma Allah innani ake ce wa Musa innani ana Allah la ilaha illa ana lalle ni ne Allah babu abin bautawa da gaskiya sai ni ya Musa fa abudu ni ka bauta mun annabi Musa in ya bi wannan umurni umarnin wa ya bi kaga ya bi umarnin halitta kuma yana bauta ma halitta kenan an gane wannan ko to wannan fa shine fahimta asha'ira cewa ainihin wannan gundarin ƙwar'an da muke karantawa lafazin ba magana Allah bane Don Allah baya magana da harafi ko sauti ko larabci ko azamanci ko taqdimi ko ta'akiri. an gano wannan ko amma menene aƙidar salaf akan wannan matsala aƙidar magabata wannan alqur'an da muke karantawa da harafinsa da sautinsa maganan Allah ne subhanahu wata'ala haka Allah ya saukar da shi zuwa ga mala'ika Jibril shi kuma mala'ika Jibril ya dauko wannan sako ya kawo shi zuwa ga manzon Allah bai canza komai ba nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bi lisanin arabiyyin mubin an gane ko na'am wannan aqida na asha'ira ƙaryatawa ne da alqur'ani wanda kuma ya ce alqur'ani halitta ne lafazuhu wa ma'anahu da lafazin shi da ma'anan shi gaba ɗaya halitta ne kamar yadda kamar yadda ƴan jahamiya suke faɗa sun ce da lafazin da ma'anan Alƙur'ani duk halitta ne gaba ɗaya su sun ce Allah baya magana ba sun ce magana sifa ne na halitta ba zai yiwu a ce Allah ya yi magana ba in ka ce Allah ya yi magana to ka kamanta Allah da halitta wanda ya kamanta Allah da halitta ya yi ridda an gane aka ce musu me za ku ce kan ayoyin Qur'ani da suka nuna Allah ya yi magana tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzanni mun fifita sashi akan sashi daga cikinsu akwai wanda Allah ya yi wa magana eh? ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha ana wajen Allah yana magana ko baya yi kaga yana yi wa kallama Allah Musa taklima ubangijinku ya yi magana Allah ya yi magana da Musa ga yin magana tuwai tun duk wannan gaba ɗaya a duk wayannan duk da wayannan ayoyi gaba ɗaya yan jahamiya sun ce Allah baya magana sun ce duk wanda ya ce Allah yana magana to ya yi ridda wai saboda Allah laisa ka mislihi shay'un an gane wannan ko to wannan wannan ƙaryata alqur'ani ne duk wanda ya ce alqur'ani makhluq ya ce lafazin shi da ma'anan shi kamar yadda yake aqida na yan jahiliya au qala yace inna lafazahu makhluq ko yace lafazan alqur'ani halitta ne wa amma ma'anahu fa min Allah amma ma'anan shi daga wajen Allah ne wanda ya faɗi wannan shi ma fa haza aidan kufur shi ma wannan kafirci ne shi sai dai idan ma'abocin wannan magana ya yi takalidi ne ko ya yi tawili akwai abin da ya ɗauka kaman ga ma'anan shi bai san ba ma'anan kenan ba tsakanin shi da Allah ya dauka daidai ne shine ma'ana yayi tawili an gane ko ya dauka cewa haka abin yake alhali ba haka bane fa yakunu dalala sai ya zama tobata anan idan tawili yayi ko ma abocin shi yayi takalidi ne bai samu bayani a wajen malaman sunna ba to anan wajen sai a ce ya fada cikin bata an gane tunda ba a tsayan mai da hujja ba ba a kusa mai da mai ba shubha لأن القرآن كلام الله جل وعلا domin lalle alkur'ani maganan Allah ne mai girma da ɗaukaka lafazan alkur'ani da ma'anan shi haka Allah ya saukar da shi da harfofinsa da ma'anoninsa gabaki ɗaya daga Allah ne dukansu gaba ɗaya maganan Allah ne su ba hannun subhanahu ala. ba wai maganan Allah bane harfa banda ma'ana ce harfan na Allah ne amma ma'anan ba na Allah bane

yawa daga cikin abin da ke bata sallah inda malik wato shakka game da niyya mutum ya ringa shakka anya nayi niyya ko ko ban yi ba ya fara sallah sai fara shakka nayi niyya ko ban yi ba sallah ya baci wal ihram ko kuma yana shakka game da harama nayi kabbara harama ko ban yi ba sallah ya baci wal waqt yana shakka kan lokaci lokacin da nayi sallar nan lokacin sallah yayi ko bai yi ba sallah ya baci wal hadath anya na yi hadasi ko ban yi ba sallah ya ɓaci wasalam ya idar da sallama sai yana shakka ya yi sallama ko bai yi ba ya riga idar da sallah sai da ya fita ya tafi gida anya ko sallan da na yi na yi sallama ko ban yi ba to sallah ya ɓaci to me za mu ce kan wannan idan mutum yana shakka a game da niyya na yi niyya ko ban yi ba me za mu ce niyya na nan to ai abin da ne yana fi shakka ne yayi niyya ko bai yi ba kaga da babu ne to kawai babu sallah sannan kabbaran harama nayi kabbaran harama ko ban yi ba kawai bai yi ba al'asalu baqa'u makana ala makana asali rashin yin sai ya kawo dalili ya tabbatar akan cewa yayi sannan yana shakka lokaci yayi ko bai yi ba to lokaci bai yi ba sai an samu tabbas cewa lokaci yayi yana shakka ya yi hadasi ko bai yi ba ba wannan ba eh wannan zai ɗauka bai yi hadasi ba a nan ne zai yi aiki da ƙa'idan al-yaƙin la ya zo shak kun gane ya tabbatar ya yi alwala amma yana shakka alwalan ya karye ko bai karye ba to sai ya kaga sai ce to ai asali alwala shine asali karyewan alwalan ina shakka ne akan shi tunda dai na tabbatar yi alwala amma karyewan alwala nake shakka sai ya tsaya kan asali al yaqinu la yazulu bi shakk yaqini baya gushewa da shakka an gani wannan yana daga cikin wuraren da mazhaban malikiya suka saba ma wannan ka'idan mazhaban malikiya suna aiki da wannan ka'ida amma banda nan wajen su suna ganin idan mutum ya shakka ga hadasi kawai sallah ta ɓaci an gani to game da sallama fa idan mutum yana shakka game da sallama ya yi sallama ko bai yi ba shi ma bai yi ba ko su mazhaban hannafiya sun ce da mutum zai gama tahiya ya yi salati ga annabi zai iya tashi ya tafiyarsa suka ce sallama ba sharaɗi ba ne ga cikin sallah su sallama a mazhaban hannafiya mustahabi ne ko fahimci wannan ko amma a mazhaban malikiya sallama dole ne shine kuma mazhaba na jumhur shine kuma sahihi shine ingantaccen fahimta sallama dole ne da mutum zai sallama zai mutum zai tashi daga sallah yana shakka ga cikan sallah yana shakka yayi sallama ko bai yi ba to babu sallah na'am da kuma mutum ya yi nufin fahimtar da mutum a inda ba muhallin shi ba mutum ya yi nufin fahimtar da mutum inda ba muhallin shi ba misali misali a mutum yana cikin tahiya sai wani mutum ya yi sallama alhaji wani na nan alhaji wani na nan yana cikin tahiya sai ce udkhulu ha bi salamin aminin kaga anan wajen yayi nufin ya fahimtar da wancan mutum cewa yana nan to amma wannan mahallin tahiya mahallin wannan ne amma da a ce yana cikin karatun wani sura ne ba ya gama karatun fatiha sai ya ji wani mutum ya kwado sallama ko mutumin nan da ya kwado sallama dama wannan bawan Allah ya daɗe yana roƙon Allah Allah ya kawo mishi wannan mutumin domin yana bin shi wani tsohon bashi kuɗi ne mai yawan gaske wanda in ya samu wannan bashi alhamdulillah ya warke daga talaucin shi kawai yana cikin sallah sai ya ji assalamu alaikum malam wani na nan alhaji wani ne wanda wanda ya ranci miliyan goma na to yanzu yaya kuma gashi yana ya gama karatun fatiha yana gama karatun fatiha sai ya mai da wannan ya zama shine sura kawai yana gama gairu magdubi alaihi wala dalin amin udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan shikenan kaga ya yi amfani ya jefi tsuntsu biyu da tarko da mai da dutse nawa daya farko dai ya karanta shi a matsayin sura sannan wani biyu ya sanar da wancan fa yana nan karfa ya tafi kuma inda ko to wannan shine wato mutum nufin nufin fahimtarwa fi gairi mahal inda ba mahallin shi ba idan mutum ya nufin ya fahimtar da mutumin da yake neman shi sai ya yi tafhimi inda ba mahallin shi ba to bai da sallah amma in yayin shi daidai mahallin shi to alhamdulillah akwai sallah da kuma yin fatahi ga wanda bai tare da shi a cikin aiki wato kai kana sallanka daban kana ramuwan sallanka shi ma wancan yana sallan shi daban sai kaga ya kakare ya kasa karanta wata aya ko ba tare kuce ba sai ka ce za ka gyara masa to sallar ya ɓaci amma in ya kasance limaminku ku ne kuna bin sallah sai kakare ya zamanto ya ya buƙaci a gyara masa sai ka gyara masa babu komai a nan wajen dukhulu fi ukhra bi niyyati salam sannan kake dariya mutum yana sallah sai kake da dariya ko da ya ci gaba da sallah tare da liman ko da ya ci gaba da sallah tare da liman sallah ya ɓaci an gane ko amma su hannafiya suka ce idan mutum ya yi dariya a cikin sallah ya shafi alwalar da sallan ga baki ɗaya amma wannan fahimta ne mai rauni sallah ne kawai abin ya shafa an gane kolo fi ukura wato shiga cikin wata sallan da niyyar sallama mutum ya idar da wannan sallah ya shiga wata sallah ya shiga wata ba tare da ya yi sallama ba amma ya yi niyyar sallama ɗin to shi ma wannan sallah ta ɓaci ya ji tibuhu fi hafa alama sannan tunawa da sallah a cikin wata sallah tunawa da wata sallah cikin wata sallah yana cikin sallah asuba sai tuna ana bin shi isha'i bai yi ba shi ke nan sallah asuba ya ɓaci an gane tunawa da wata sallah cikin wata sallah aw bima yajibu tarjibuhu ko kuma abin da yake wajaba ya jeranta kamar azhar da la'asar ya manta wato bai yi azhar ba gashi kuma ya zo yana la'asar kaga dole ne a jeranta su ana so a yi azhar kafin la'asar to dole ne ya janye daga la'asar din ya dawo zuwa ga azhar sannan ya zo ya yi la'asar an gane ku abinda jerantawa yake wajaba a cikin ta fa'ala ma ka san da wannan na'am au zikirhi kalamatin tarakaha min zahrihi ko kuma da afkowar hadasi yana cikin sallah lami lafiya kawai sai hadasi ya afko mai sai ya rigi ko mazi ya fito masa shikenan afkowar wannan hadasi ya bata mai sallah au zikirhi ko ya tuna da wani hadasi da yake tare da shi sai tuna ai wandan nan da yasa yayi fitsari bai wanke ba an gane wannan ko to saboda haka a lokacin tunda ya tuna da wannan hadasi ko da wannan najasa din a lokacin nan sai yayi sauri ya sake sallah sallah ya baci kalum atin taraka amin zahiri kamar lum'a da mutum ya bari daga bayansa mutum ya yi wankan jalaba shi ya bar lum'a a bayan shi wani waje bai samu ruwa ba to daga bayan sai tuna yana cikin sallah shikenan sallah ya ɓaci amma ata min qabbiha an muqassim kaman barin saman hufi an gane a wajen shafa sai ya bar shafan saman hufi a ina ke ina ne yafi zama wajibi a shafa sama ko kasa aliyu yana cewa radiyallahu anhu law kana dilu bil ra'ayi la kana asal al-hufi aula bil masni bin a'law yace da a ce addini ana gina shi da ra'ayi ne da kasan hufi shi yafi cancanta a shafa fiye da sama sai ce amma gashi nan na ga manzo sallallahu alaihi yana shafan sama sama shine dole sai mutum ya bar sama sai ya shafi ƙasa an gane ya je sallah haka sallah sallah ya ɓaci amma ata min fardin al-muhassil kaman barin saman huffi sannan wa ka mushgilin amma ata kaman abin da ke shagaltar da mutum daga abin da ya zo min fardiha na farillanta al-muhassili wanda yake tabbatacce abin da ke shagaltar da mutum daga abin da ya zo na farilla wanda yake tabbatacci duk wani abin da zai shagaltar da kai daga farilla an gani abin da zai hana ka yin ruku ko zai hana ka sujada ko zai hana ka zaman ƙarshe daidai gwargwadon sallama to shi ma wannan ya ɓata ma sallah an gane mutum yana jin rihi wanda in yayi ruku shikenan zai fito ko bayan gida ya matse shi wanda zai iya maneji ya yi sallah a tsaye ba tare da ya yi ruku ba yana ruku shi kenan kaga wannan bayan gidan ya hana shi ruku ko zai hana shi dagowa daga dutse yana hana shi motsi yana jin tsoro daga ya motsa zai banna na fatan gane to irin wannan kawai sallah ya ɓaci kawai duk abin da zai shagaltar da kai daga wani rukuni ko wani farilla to shi kenan sallah ya ɓaci hmm. na'am So ana da tambaya ta farko ya ce eh, za a yi shi a kan makawarta shi na makawarta ta zai ana imani lokacin da ya ci turbi ku tambayan da ɗan uwa ke shin za a iya yin gini a makabarta in ana tunanin cewa matattun sun kai shekarun da za su iya rinjigewa to malamai na fikiyo sun ce asali in an ba da waje ya zama makabarta ya zama hubusi baya halatta aikata komai a wajen sai binnewa kawai amma irin yadda al'amura suke a yanzu wanda za ka ga cewa wato muna da ƙarancin ƙasa na binnewa ɗin idan an ce misali za a yi ta zuwa ana ana yankan filaye ana mai da su makabarta to filayen za su ƙare to irin wannan saboda ƙarancin wajen binnewa da abin da ya kamata wannan to sai wasu malamai daga cikin malaman sai suka yi iyaka suka ce idan wato aka binne mutane binnewa ya kai shekara arba'in to wannan waje za a iya amfani da shi za a iya sake binne wasu ko kuma ma idan har sun kai shekara arba'in ana so a gina masallaci a wajen ana iya gina masallaci ko a yi wani gini a wajen wannan ishtihadi ne na malaman fiqh saboda lalura na yin karancin wajen binnewa ko karancin fili an gane ko yanzu akwai garuruwa irin kamar kasashe na China wanda musulmi in suna son fili na binnewa wato za a yanka musu kuɗi ne mai yawan gaske wanda da wuya su iya biya an gane za ga wasu musulmin in suka rasu ana jefa su ne cikin ruwa shikenan a irin wayannan garuruwa ba sa yadda ba da fili ainihin dan abin ne sai da in mutum in za ku siya da tsada sosai to kaga irin wayannan wuraren sa malaman fiqh suka duba wannan al'amari suka ce to in dai fili in dai waje ya dade sosai karancin shekara arba'in. to insha Allah ya tashi daga kabari za iya za iya yin gina wani abu a wajen Allahu a'lam ana wannan shi kuma kullum ana magana akan yayi kake cewa sun yi kan ni lokaci ɗan irin ɗin ɗin kullum a kawo ma a biya su ko ba su fara wajen kuma suna da rashin mutane a kan su. Ya eh, kware da gaske su ne fa in ba su ba da wuta ba Allah zai tambaye su kan wannan. kai kuma ma kai ma in baka biya haƙƙin ka ba na wutan da suka baka daidai gwargwado kai ma Allah zai tambaye ka an gane kowa sai ya kiyaye bangaren shi gara gara a zalunce ka da kai kai zalunci a koda yaushe ka rinka sanya wannan cikin ka'ida gara kai a zalunce ka da kai ka zalunci wani idan ya zama to sun baka wuta ka ki biyan su ka ce ai wutan bai ishe ka ba to wanda suka baka a kiyasta nawa ne ka biya an gane kaga shawaran da ya kamata su a ba nefan kawai a sanya mita ne ko ka sanya mita iya abin da ka sha ka sani kawai sai ka biya sai a duba sai mita din yayi reading abin da yayi reading sai ka biya ka ka huta haka anan wajen mutum ba zai ce ai ba a bashi wuta ba dama iyakacin abin da aka bashi ne zai biya saboda haka almuhim dai in dai ka sha wutan nefa to ya zama wajibi ka ba su haƙƙinsu su kuma nefa ya zama to wajibi su dinga ba mutane wuta domin su tsira a gaban Allah subhanahu wata'ala eh wanda ya ce aure ne yake nema lokaci sai ya dinga jin wasu wasi aka yi ce da kuma fasuwan da wani suna yari yau shawara da hawa to irin wannan yana iya faruwa wani kila wasin da yake ji kila daga shedan ne akwai wani zaga mutum yana da iska mutum ba zai san yana da iska ba sai ya fara neman aure akwai wani aljani ana kiran shi ashik shi wannan aljani ashik shine aljanin da yake hana mutum yin aure aljanin da yake auren namiji zaga wata mace zaga namiji sai aljana ta aure shi to kuma wannan aljana an ta aure shi ba ta son ya auri bil adama da zaran ya fara aure zai yi sai ya fara jin yana faduwan gaba ko abin da ya kama da wannan ko daga baya in ya ga tana da kyau daga baya sai ka kawai ba ba ta da kyau gaskiya yanzu ba ta mai ba sai ga an kawo mai mata wajen talatin kowace yana cewa bata mai nan kaga shekaru suna ta ja suna ta ja suna ta ja har sai ya tsufa lokacin da ko ya ce bata mai ba to shi ma fa bai yi ba shi ma irin wannan yana faruwa wato za a yi ta jan mutum kaga ana kawo mai wannan yana turewa yana turewa zai kai matakin da shi ma za a ture shi kaga anan wajen wato ya ita wannan aljana ta samu nasara dawa tana so ne ta lallaba shi a hankali ta sa mai tashwishi har ya zama to ba zai yi aure ba sai ya zauna haka nan ba mata an gani to almuhim dai irin wannan yana bukata ya ta ta'awizi ya ta yawan ainihin neman tsari yana karatun alkur'ani duk ayoyin da suke da alaka da neman tsari ya karanta sannan in son samu ne ya samu malaman da suka kware wajen rukiya an gane za su mai tambayoyi idan tabbas yana da wannan aljana ashika yana da ita to kaga za su gaya mashi abin da zai aikata domin ya samu magani akan al'amarin in kuma matsoraci ne ko wanda shi kawai matsoraci ne a duk sanda zai dumfari mace zai ji wato gaban shi ya faɗi to wannan kawai wato ya dage ya je ta roƙon Allah ya dage ya dumfare ta haka nan Allah zai kawo sauki insha Allah Allah zai bashi ta'a an gane an ce matsoraci matsoraci baya zama gwani ko kada ya firgita ya dage ya tumfare a haka nan a hankali a hankali tun yana samun faduwan gaba nan gaba zai dina wannan shi ne shawaran da ni ganin zan iya bashi ya duba wancan bangaren sannan kuma ya duba wannan bangaren Allah shi taimake mu eh Allah ne ce akwai saduwa da suna ta kawo ne na gyaran karaya ko kar da ke haka to gaskiya ni ban san wata addu'a da kawo na gyaran karaya ba amma na san gyaran karaya yana daga cikin abin da yake yana daga cikin rukiya shi kuma rukiya dama ijtihadi ne an gane duk wani addu'a da za ka yi na ainihin maganin kunama ko maganin karaya ko maganin kaza ko na fitar da aljanu ko kaza an gina shi ne akan ijtihadi in ka karanta wata aya ko ka karanta wani addu'a na wani hadisi ka gwada sai kaga yayi aiki kawai shikenan an gane Allah na iya taimakon ka karanta wata aya ka hada da wata aya sai kaga ka samu wani wani lakani ba wanda ya sani da ka zo kawai sai ga ina ciwon yake kawai sai ka dan yi wani motsi da baki ka sha ba sai ga an warke an gani to sai ga anan wajen ka samu abinci ba za ka gaya wa kowa ba sai kawai ka kama kana wani dan motsi da baki kai kadai ka san sirrin abin da kake da shi an gane wannan ko ana samun irin wannan shi abin da ya shafi rukuya wato ijtihadi ne wato annabi yana cewa la ba bi ruqa ma lam yakun fi shirka babu laifi ga rukuya in dai babu shirka ai mun karanta hadisin nan na Abdullahi bin Abi Aufa lokacin da tun a jahiliya Abdullahi bin Abi Aufa gidansu gidan rukuya ne da da musulunci ya zo sai ya ji annabi yayi wata magana sai hankalin shi ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruqa wat tama'im tiwa wala shirk lalle rukuya da layu da maganin farin jini shirka ne sai hankalin shi ya tashi saboda ya dauka wannan lafazi yana kan umum sai ya rasulullahi ka ce inna ruqa wa tama'im wa tiwa la shirk da shi ko mu gidanmu muna yin ruqya tun a jahiliya to sai manzo Allah ya ce masa iridu alayya ruqakum fa innahu la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fi shirk yace ka nuna mu ruqan kun gani ya kuke yi don babu laifi ga ruqya in babu shirka a ciki shine Abdullahi bin Abi Awfa ya nuna ma annabi yanda suke annabi ya ga babu shirka yace ku ci gaba ba matsala kaga da wannan kenan ashe ruqya ba wai manzon Allah yake zaunawa ya karantar da kai karanta kaza da kaza sai kaza ya zama kaza ba kai ne za ka ɗan yi ishtihadi ƙur'ani gaba ɗayan shi magani ne sai ka ɗan yi ishtihadi ka duba an ka haɗa wata aya da wata aya kaga ta yi shi kenan kawai ka samu rukiya shi yasa masu rubuce rubuce kan rukiya sun bambanta a wajen yadda suke yin rukiya din a gane kaga da a ce matsala ce taukifiya zai zama to ra'ayi ɗaya ne za a tafi bai ɗaya za a tafi gaba ɗaya Allahu alam eh na malam ne ya ce addu'a da ango kan yi ranar farko din nan an ango kawai ke amuryan ba ta yi eh to ga zahiri dai an ango ne zai shi ango ne zai kama kanta ya mata wannan addu'a din sannan su yi sallah raka'a biyu ko yawwa wannan tambayoyin shi don ne ya rasa wa dai ko biyu bari makaranta ne wanda yake cewa malam shafari da wuturi ana yin su bayan ɗauke a haɗa sallah to tambayar dan wake wai in an haɗa sallah ana yin shafari da wuturi a kwalle da gaske dama aka haɗa sallah sai mutum ya jira sai lokaci ya yi in lokaci ya yi da zai lokacin yin nafila ya yi wato kenan bayan abin da kenan bayan ɓoyewar shafaki a lokacin ya samu ya yi shafa'in shi da wuturin shi amma ba zai yi nan take ba don shi wannan an mai rukusa ne an mai rangwame ne na haɗa sallan nan amma wancan sallan lokacin na nan tun daga wannan lokaci har zuwa can cikin dare zai iya yin kayan shi kafin fitowar alfijir eh a tambayin shi ta gaba a wajen alwala dole ne wasu gaba sai an yi uku ko biki, ko ɗaya ko ba za a iya cakuɗawa na aiki za a iya cakuɗawa ba mun karanta cikin buhari ba za ga an ce wani lokaci annabi ya yi biyu nan nan ya yi ɗaya za ga nan ya yi uku nan ya yi biyu nan ya yi ɗaya duk buhari ya buɗe babu kan haka saka ya halatta idan mutum yana sauri ya ga cewa lallai zai iya rasa sallah kawai sai yi guda ɗaya duka an gane ko kuma nan ya yi biyu nan ya yi ɗaya gwargwadon da yadda yake ganin zai iya samun sallah ɗin Eh, amma ya tabbatar ya wanke da kyau bayan mutum da yake tafiya a cikin mota ya ga lokacin sallah zai wuce kuma sallah farilla zai iya yi a cikin mota menene wucewar sallah ya dauka ya dauka wucewar sallah lokaci zai fita in yana ganin lokaci zai fita ba zai sauka a mota ba sai lokaci ya riga ya wuce wasu malamai suna ganin zai iya yin sallah a mota amma in zai iya sauka akan lokaci ko da misali a ce zai misali a ce azhar da la'asar bai yi ba amma zai iya kaiwa garin kama karfe shida ka karfe shida har yanzu da akwai yan sauran lokuta da zai iya yin azhar da la'asar to sai ya bari sai ya sauka domin asali ba a sallah ba a sallan farilla kan dabba ko a mota ba a yi an gane sai in lalura ne lalura ne kadai zai iya sanyawa a yi daga cikin lalura akwai wucewar lokaci amma in za a samu koda minti goma ne ko minti sha biyar wanda zai iya yin azhar da la'asar to ya zama wajibi a gare shi ya jira sai ya sauka eh wai gaskiya ne magana da ake cewa ni ba da jasa ba zai iya sallah da tsawon mani to wannan maganan mani ba da jasa ba ne mazhaba ne na imamu shafi'i da kuma jumhur khilafan Limalik, imam malik shi ya taba kan cewa mani da jasa ne kuma hadisin da kowanne daga cikin su ya dogara a kai imamu shafi ya dogara da hadisin imamu Imam malik ya dogara da hadisin cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wato mani ya bayyana a tufafinsa sai Aisha ta wanke wannan tufafi kafin ya fita zuwa sallah sai Imam Malik ya ce tunda kaga an wanke ba a fita sallah haka nan ba ya nuna najasa ne sai Imam Shafi ya ce dama duk abin da aka wanke shine najasa ai ana iya samun kila an zuba maka majina ko an zuba maka yawo ka wanke ko wani ya watsa maka wani kora ka wanke ko wani datti saka almuhim dai wato ba sai lallai da yasa kaɗai ake wankewa ba ana wanke a da ti so da wanke wanda aisha ta yi baya nuni akan najasuwa a inda imamu shafi ya ce daɗin daɗawa ma ga shi a wata ruwaya wato mani ya bushe aisha ta sa yatsa tana kankarewa ta sa yatsa tana kankarewa kuma annabi ya je sallah da wannan tufafi ba a wanke ba a gane imamu shafi ce wannan dalili ne akan cewa mani ba da yasa bane sai sannan babu wani nasi na alkur'ani ko na hadisi wanda manzo Allah ya kira mani da jasa babu shi yace da akwai da an ciranto zuwa gare mu sai nuna asali mani mai tsarki ne sai an samu dalilin da ya mai da shi najasa kuma ce ah, ya za a yi a halicci manzan Allah daga najasa manzan Allah fiye yin halitta kuma gaba daya daga mani aka halicce shi kuma Allah ya ce walakar karramna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila to Allah ya halicci fiye yin halitta daga mani to sai kuma a zo a ce mani jasa ne ce la ba zai yiwu ba an gane wannan ko almuhim dai mazhaban imam shafi'i shine sahihi akan wannan matsala din mani ba najasa bane mai tsarki ne shi eh shi ta karshe yace wani lokaci mutum yana da da neman taimako ina da matsanancin bukata na da taimaka mishi amma yana da mutane gaskiya ba za su taimaka mishi ko da dan ikifar da su kaɗan <laughs> ai ga ai akwai an ce an ce mutanen Allah ba sa karewa ya fito fili ya faɗi matsalarsa in dai matsalar matsala ne bai buƙatar taimako na gaskiya sai bai buƙatar kifarwa ko in dai matsala ne lallai irin wannan matsalar ana taimaka ma mai irin wannan matsalar to ya fito kawai ya yi bayani baya halarta ya koyi domin irin wannan koyewa zai ga nan gaba kuma ya bayyana an gane cewa matsare shi ne kai nan gaban ka ƙara yin magana a ƙi taimakon ka misali gara mutum ya tsaya kan gaskiyar shi ya fito a mutum kawai Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. zo ka zauna